mun gode wa Allah muna neman taimakon Allah mun shaida babu wanda ya tantanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba a bauta wani tare da shi ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne shine shugaban annabawa baki daya shugaban manzanni shugaban duk wani mai jin tsoron Allah Allah ka yi salati da taslimi da albarka a gare shi da alayensa tsarkaka da sahabbansa masu girma masu daraja da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama muna roƙonka Allah mu ma ka sanya mu a cikin wannan saboda falalanka da karantinka jama'ar musulmi ubangiji mai girma da ɗaukaka cikin hikimarsa ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam. a lokacin da jahilci ya cika duniya bautar wani Allah ta mamaye ko'ina Allah yau manzan Allah umarni ya ce kirawo mutane zuwa ga tauhidi kuma ya tsaye musu da hujja ya kawo musu dalilai na cewar Allah ne ya turo shi kuma ya ce a daina bautar kowa a dawo a bauta wa Allah shi kadai kuma a yadda shi baya yin umarni dan kashin kansa sai idan Allah ya ce yayi umarni da kaza sannan zai yi bazan Allah ya ɗauki wannan aikin yayi ta yin sa babu dare babu rana ta hanyar wannan aiki na kira da karantarwa da wa'azantarwa al'umma da dama a wannan lokacin suka yi imani suka karɓi addinin musulunci sannan suka rufa wa manzon Allah baya wajen ci gaba da karantarwa da kuma yada addinin musulunci waɗannan mutanen farko da suka fara yin imani sai suka zamanto su ne tushe na addinin musulunci su ne ginshiki da aka ɗora musulunci a kai su ne mutanen da suka yi gambo suka ɗauki addinin musulunci suka kai shi kowane lungu da tsako suka ba da rawukansu suka ba da dukiyarsu suka ba da duk abin da suka mallaka saboda kare wannan addini na musulunci ko manzon Allah ya bar duniya bayan ya yarda da su gabaki ɗayansu babu wari babu nazari gabaki ɗayan sahabbansa ya yarda da su ya aminta da su ya yarda cewar su ne nagartattu su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa domin su ne waziransa su ne abokansa su ne mataimakansa <coughs> bayan ya bar duniya sahabbai ga baki ɗayansu suka taru suka yi ijima'i suka yi ittifaki suka zaɓi sayyidina abubakar a matsayin khalifa na musulmi a wannan lokaci kuma sayyidina abubakar ya tashi tsaye ya yi duk abin da zai iya wajen taimaka wannan addini na musulunci da bashi kariya bayan ya koma ga Allah aka taru aka zaɓi sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wanda a hannun na Umar Allah ya kada daular Farisa da daular Rum duk waɗannan guraren waɗancan masu bautar wuta waɗancan Kirista amma sai da addinin musulunci ya kutsa ya shiga inda suke aka shigar da addinin musulunci Allah ya buɗe garuruwa da ƙasashe a hannun sayyidina Umar ya buɗe zukatan mutane ta hanyar sayyidina Umar suka yi ta shigowa addinin musulunci afwajan afwajan bayan sayyidina Umar ya koma ga Allah aka taru aka zaɓu sayyidina usman zunnurai ne wanda Allah ya yi wa albarka da auren yayaye guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ya ci gaba da wannan aiki har zuwa lokacin da wasu miyagun mutane suka shiga har gidansa suka yi masa yankan rago bayan shi radiyallahu ta'ala anhu an taru an zaɓi sayyidina aliyu baban hasan baban husaini jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka yadda da shi ka yadda da su su biyun ka yadda da sahabban manzon Allah baki ɗayan ubangiji mai girma da ɗaukaka a gurare da dama ya faɗi falala ya faɗi daraja ya faɗi martabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su waɗanda suka riga kowa shiga addinin musulunci waɗanda suka riga karɓa addinin musulunci daga cikin muhajiruna da alfaru da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa ba wanda suka biyo bayansu da zagi ba ba wanda suka bi bayansu da cin mutunci ba manzon Allah ice duk wanda suka biye bayan habban manzon Allah da magana mai kyau da magana mai daɗi da girmamawa da mutuntawa da ƙaddarawa da darasawa waɗannan mutanen gabaki ɗayansu Allah yake ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah sannan Allah ice ya yi musu tanadi da tattalin wata aljanna wata ba da ya taɓa ganin irinta aljanna ce wacce ruwa ke gudana ta tsakankanin gidajenta da bishiyoyinta kuma waɗannan mutanen sahabbai ansaru da muhajiruna da wanda suka bi su da kyautatawa Allah ya ce za su shiga aljanna ko ba za su fita daga cikin aljanna ba har a faɗa. wannan babban rabo nan. a wata yar ubangiji mai girma ɗaukaka bayan ya yi magana akan fai'u dukiyar da aka samu ta ganima wacce ba tare da an yi yaƙi ba an faɗi waɗanda za a bawa daga ciki sai Allah ya ce faƙirai daga cikin muhajiruna wanda aka kore su daga gidajensu aka raba su da dukiyoyinsu suka yadda suka gamsu suka bar dukiyar suka bar gidajensu saboda neman falalar ubangiji da neman yardar Allah kuma suka ci gaba da taimakon addinin Allah suna taimakawa manzon Allah wajen karantar wanda yake yi ga mutane ubangiji ta'ala ce waɗannan su ne masu gaskiya su ne mummunai na gaskiya ubangiji ta'ala ce waɗanda suka zaɓi madina a matsayin gurin da za su zauna suka fifita imani akan komai wanda suka riga waɗancan suna son duk wanda yi musu hijira ya yi hijira ya koma garinsu wannan ana faɗar falalar ansaru ne wanda suka tarbi manzon Allah suka tarbi sahabban manzon Allah suka ce ku zo ga gari ga gida ga gurin zama mun zama ɗaya kun zama mun mun zama ku saboda addini ya haɗa ku waɗannan mutane mutanen madina wanda ko da suna da bukata za su iya haƙura su ba wa muhajiruna kuma sukan fifita ƴan uwansu a kan kansu ubangiji ta'ala ita duk wanda ya kori zuciyarsa ikori san kansa ya yi koyi da waɗancan mutanen shi ma ya shiga cikinsu yana daga cikin waɗanda za su rabauta a wani gurin ubangiji ta'ala ita waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi hijira suka yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah sannan suka taimaki waɗanda suke sowa daga wasu gurare suka ƙarfafe su ubangiji ta'ala ice ula'ika humul mu'minuna haqqan wannan shaida ce daga Allah ubangiji ta'ala ya ce sahabban manzon Allah humul mu'minuna haqqan su ne mummunai na gaskiya ba ka da bukatar shaidar wani bayan shaidar ubangiji shaidar ubangiji ita ce shaidar da tafi kowace shaida zama shaida Allah ya ce su su ne mummune na gaskiya kuma Allah ya musu tanadin gafara kuma ya ce zai musu arziki a aljanna zai girmama su waɗannan waɗanda Allah ya ba a cikin waɗannan ayoyin da wasu ayoyi su ne abokan manzan Allah su ne sahabban manzan Allah wanda Allah ya ambace su a gurare da yawa a cikin littafinsa ya yi shaida a kan imaninsu ya yaba musu ya jinjina musu ya yadda da su suka yadda da shi to wane ne kuma wanda yake da kasewa a kan sahabban manzan Allah bayan Allah ya gama magana a kansu to bari mu ga abin da ko manzan Allah ya faɗa a kan sahabbansa ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ya zo a cikin sunan tirmidhi hadisin abdullahi ibn mughaffal al-muzani radiyallahu ta'ala anhu ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah fi ashabi ku kiyayi Allah ku ji tsoron Allah game da sahabbaina in balarabe ise da kai Allah Allah fi kaza ina nufin ka rufe bakinka ka kame bakinka ka yi kaffa kaffa ka yi taka tsantsan manzo Allah ya ce ku yi kaffa kaffa ku yi taka tsantsan ku ji tsoron abin da Allah zai jefo muku idan kun fara taɓa sahabbaina yace ku kiyayi taba sahabbaina kada ku mai da sahabbaina su zama karan bara kowa ya faɗa masa abin da yake so manzon Allah yace wanda ya kaunaci sahabbaina saboda ina kaunata ne ya kaunace su wanda ya ƙi sahabbaina saboda ina ƙina ne yake ƙinsu wanda ya cutar da sahabbaina ya cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah kuma Allah ya yi kusa ya kama shi imam ahmad dan hanbali ya rubuta littafi sunansa irin sahaba ya kawo sahabban manzon Allah guda 36 a cikin wannan littafin yayi yi shimfiɗa da kawo maganganun manzon Allah akan falalar sahabbai sannan ya ware sayyidina abubakar ya faɗi falalarsa shi kaɗai ya ware sayyidina umar ya faɗi falalarsa ya ware sayyidina usman ya faɗi falalarsa ya ware sayyidina aliyu ya faɗi falalarsa sannan ya waro ashratul mubashirin bil janna ɗaya bayan ɗaya ko da ya faɗi maganganun da suka zo daga manzan Allah a kansu sannan ya ɗebo wasu daga cikin matan manzan Allah ya ɗebo daga wasu daga cikin hadiman manzan Allah ya ɗebo daga wasu daga cikin waɗanda suka zauna a gaban manzan Allah suka yi mu'amala da shi ya yi bayanin su kuma wannan shi ne hanyar magabata duk wanda ya rubuta littafin hadisi duk littafin hadisi na duniya in dai littafin hadisin da musulmi suka yadda da shi ne za ka ga a ƙarshen littafin sai an yi maka magana akan falalar sahabbai ko a tsakiyar littafin ko a bangare na littafin sai an kawo maka matsayin sahabban manzon Allah saboda su waɗannan mutanen duk wanda kaga ya kalli gabas ina sallah sakamakon aikin su ne duk wanda ya kirawo Allah sakamakon aikin sahabban manzon Allah ne kuma duk wanda ya karɓa addinin musulunci a ko ina yake sakamakon aikin sahabban manzon Allah ne duk mutumin da kaga ina kokarin taba martaba sahabban manzon Allah to abin da yake so so yake tumbike addinin musulunci daga tushe ya rasa yadda zai yi da addinin musulunci to bari ya ɗauko waɗanda aka samo addinin musulunci ta hanyar su sai ya ruguza su in ya rusa su sai a rasa addinin gaba ki daya to addinin musulunci addini ne wanda Allah ya yi alkawarin zai tsare kayansa يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na rantse muku da Allah wannan addinin na musulunci duk inda rana take fitowa sai ya shiga sai ya shiga binni sai ya shiga ƙauye sai ya shiga kowane lungu da sako an karɓa addinin musulunci an san addinin musulunci shi addinin musulunci kamar rana ce ba wanda ya isa ce rana ta fito ba na son suwa na su gani zai iya tare ta ba za ka iya ba imama ahmad dan hanbali a cikin wannan littafin nasa ya kawo wata magana kamar yadda khatibul baghdadi a cikin tarih ya kawo wannan magana kwatankwacinta da ka'ana sahabin manzon Allah wanda wasu mutane suka tsana a wannan zamanin Anas wanda tun yana ɗan ƙanƙani mahaifiyarsa ta kawo shi gaban manzon Allah tace ga ɗan ɗana nan ya rasulullah ka riƙe shi maka hidima annabi ya karbe shi sai dai shekara goma sha biyar tare da manzan Allah bai taɓa bata manzan Allah ne ba ko manzan Allah bai taɓa yi masa tsawa ba saboda ladabinsa da biyayyarsa annabi ko kama ruwa zai je ana shi ne ke ɗaukan masa buta ya je ya raka manzan Allah su je su dawo in annabi yana da wata bukata ta musamman ana su yake kirawowa ya raɗa masa ya ce je kai min kaza akwai sanda annabi ya aike shi su ta ce ina ka je ce annabi ne ya aike ni sai ta ce da shi yana fa karamin yaro mai annabi ya tura ka sai ya ce haba ba ai wannan sirrin manzon Allah ne ya zan gaya miki to wannan sahabin shine wasu suka ce ba ma sahabi bane ba a yi shi ma ba ba a san da shi ba to sai dai alhamdulillah a cikin addinin musulunci ba ka rushe abu da baki duk abin da kace babu shi ya akai kasan babu shi wanda suka ce akwai shi sun tabbatar da shi da dalilai da hujjoji ba a rushe abu saboda kyamarsa saboda ba a san sa waɗannan mutane Allah yana son kayansa ko da wasu ba sa son sa waɗannan mutane wanda Allah ya musu albarka duk wanda ya taɓa darajarsu ku jira wanda ya taɓa martabarsu ku jira ku ga irin ƙarshen da zai yi ko ba daɗe ko ba jima wallahi an samu a cikin zamanin magabata mutumin da izaki wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo a ga wani malami yake ku kyale shi ba yi sati ɗaya ba sai da fuskarsa ta koma kamar gawayi saboda ya taɓa mutuncin waɗannan bayan Allah yanzu ko ba mutum ne ya ƙare rayuwarsa ina yau babanka hidima sai ka dawo ka tsine masa albarka me kake nunawa ka nuna babanka ba shi da daraja ba shi da kima saboda wanda i mutunta babanka baka mutunta shi ba ballantana mutumin da i zauna a gaban manzon Allah i masa hidima Anas dan Malik shi ya wannan maganar ike cewa wasu daga cikin sahabbai wasu mutane daga cikin sahabban manzo Allah suka ce ya rasulullah me matsayin zagin mu ko kuma wasu suna zagin mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk mutumin da izagi sahabi na inuwa Allah ta tabbata a kansa inuwar mala'iku ta tabbata a kansa inuwar mutanen duniya duka ta tabbata a kansa kuma Allah ya daina karɓar sallarsa ta farilla ya daina karɓar sallarsa ta nafila sahabi a wajen malaman hadisi shine duk mutumin da ya ido bi da manzan Allah ina musulmi in dai kai musulmi ne ka yi ido bi da manzan Allah ka gan shi a matsayinka na musulmi kai sahabi ne wasu daga cikin malaman usul ne suka ce sai ka ɗan zauna da shi tsawon lokaci sannan za ka zama sahabi amma dai ana gane wannan sahabi ne ta hanyar tawaturanci watan adadin da baka isa ka ce sun yi ittifaki akan karya ba idan suka ce wani sahabi ne sahabi ne ya zamanto labari ya yaɗu ko'ina mu ba mu taɓa jin an ce anas ba sahabi ba ne sai a kwanakin ba mu taɓa ji ba ba mu taɓa jin wani lokaci da aka ce abu huraira ba sahabin manzan Allah ba ne hatta manyan zindiƙai na baya da suke magana kan abu huraira ba suna magana kan cewa ba sahabi ba ne sun yadda sahabin manzan Allah ne matsalarsu me yasa yawaita ruwayar hadisi wanda bai jima tare da annabi kamar yadda sauran sahabbai suka jima tare da shi ba kawai abin da suke magana akan su amma sai a wannan kwanakin ake ware ake bin sahabban manzon Allah ɗaya bayan ɗaya ana cewa wannan ba sahabi bane wannan ba sahabi bane wannan ba sahabi bane wannan ba sahabi bane gabaki ɗaya tun da kace ba sahabbai bane duk abin da aka ruwaito ta hanyar su kai watsi da shi kenan idan sahabi shi da kansa yake ni sahabi ne dole ka yadda dan baka zamani da annabi ba idan wani amintaccen mutum in dai da ka san da annabi ya zo madina ba shekara ɗari ce ta fice ba in ya zo yake shi sahabi ne kuma an tabbatar da adalcinsa ana karɓa idan mutum ne ya zo yanzu a wannan zamani ya ce shi sahabin manzan Allah ne sai a ce kai dai ka zubi ne kai ne sarkin makaryatan duniya kamar yadda wani mutum da ake cewa da shi rasulul hindi bayan fitowa annabi da shekara kusan 600 ya bayyana ita shi annabi shi sahabin manzon Allah ne ya ga manzon Allah shekara 600 yana nan yana ta rayuwa bai mutu ba sahabban manzon Allah ga baki ɗayansu adalai ne shi sa za ku ga a ruwaya in sahabi ya ce kaza ko ita annabi ya ce kaza ba a wani bincike kuma wannan ijma'i ne na duk wani wanda ya isa a saurari maganarsa a kalle ta a cikin addinin musulunci me isa aka yi da maganganun sahabbai saboda su ne abokan manzon Allah su kuma Allah ya zaba masa kuma su suka yi dakon wannan shari'ar ta ta addinin musulunci a cikin sahabbai akwai wanda suka yi fice da ruwayar hadisi irin su Abu Huraira wanda aka tsana Abu Huraira sai da ya ruwaito hadisi guda dubu biyar da da ɗari uku da saba'in da uku daga manzon Allah to in ka ce ba sahabi bane wannan hadisan gabaki dai ka tattara su ka jefa su a kwandon shara ga abdullahi dan umar ya rawaita hadisi guda dubu biyu da ɗari shida da talatin ga jabir dan abdullahi ya rawaita hadisi guda dubu biyu da ɗari shida da sittin ga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu hadisi dubu biyu da ɗari biyar da arba'in ya roƙi daga wajen manzon allah sai ummu na aisha radiyallahu ta'ala anha wacce ta roƙi hadisi guda dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida duka daga manzon Allah wani mutum ya zo gurin wani malamin hadisi ana cewa da shi imamul auza'i imamul suyuti ya kawo wannan maganar a cikin tadribin rawi sannan khatibul bagdadi ya kawo ta a cikin aljami'u li akhlaqir rawi wa adabi sami wani ya zo gurinsa ita to ai mu an ce da mu hadisan manzon Allah ga baki ɗaya ba su fita guda dubu hudu ba sai wannan malamin ya kada baki ya ce waye gaya maka wanda ya faɗi wannan maganar Allah ya jiggide haƙoransa ga baki ɗaya jahili ne bai san addini ba sai ce wannan maganganu ne na zindiƙai wanda suke cewa hadisan manzon Allah ƴan tsararu ne wai sahabbai ne suka yi ta ƙara ice ya isa ya ƙididdige iya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar duniya ya bar sahabi ne bin sahabi sahabi guda dubu ɗari da goma sha hudu ya bari a madina kuma waɗannan sahabban gabaki ɗayansu sun yi ruwaya daga wajen annabi sun je daga wajen annabi mutum dubu ɗari da dubu goma sha hudu su yi ruwaya su ji maganganunka sai wanda ya wannan tambayi ita to suna ina sahabban sanda annabi ya bar duniya kuma ina suka ji maganganun manzon Allah sai ce annabi ya zauna a maka wanda suka yi imani da shi duka sun ji maganganunsa ya zauna a madina wanda suka yi imani da shi duka sun ji maganganunsa ya je garuruwa da dama wajen karantar da addini ko wajen yaƙi ko wajen sulhu su ma sun ji daga gare shi sun yi ruwaya daga gare shi ga ƙauya wanda suke zuwa daga lunguna da saƙo suna zuwa gurin manzon Allah ga waɗanda suka rufa manzon Allah baya a hajjatul wada'i kowa daga cikinsu ya ji ya gani ya saurara daga wajen manzon Allah annabi ya tsaya da sahabbai a filin arfa wanda suka rufa masa baya dukkaninsu ya yi musu bayanai kuma sun ɗauka jama'a yana daga cikin aƙida ta musulunci ka ji kana ƙaunar sahabban manzon Allah kana nema musu yarda Allah kana yaba musu kuma ka kiyayi magana ta ɓatanci ko zagi ko nuna ba su da matsayi ba su da martaba wannan ina daga cikin aƙida ta addinin musulunci duk lokacin da kaga mutane sun sauka daga wannan layin to sun sauka daga kan aƙida ta addinin musulunci ubangiji ta'ala ya yi wasu mutane ice waɗanda suka zo bayan su suna cewa ya ubangijin mu gafarta mana zunubanmu ka gafarta zunuban ƴan uwanmu wanda suka riga mu da imani Allah kaka sanya hasada ko kyama ko mugunta ko bakin ciki game da ƴan uwanmu wanda suka yi imani ya ubangiji kai ne mai rahama kuma kai ne mai jin kai wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ka gyara zukatan mu ka gyara dabi'un mu ka gyara halayen mu ka shige mu ka tabbatar da mu akan shari'a ka raba mu da yin maganganu marasa daɗi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sanya mu daga cikin masu kauna da ganin girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qum ila salatin